Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 27 ga watan Nuwamba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu masu ruwa da tsaki a fannin kudi a najeriya sun yi imanin cewa kokarin bankin cbn na tabbatar da daga nan zuwa karshen shekarar 2024 an cimma nasarar tsarin hada-hadar kudi da zai tafi da dukkan 'yan kasar abu ne mai yiwuwa bayan haka za ku ji cewa 'yan sanda a garin ketta da ke jihar tawa a jamhuriyar nijar sun kama wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto bisa zargin bai sanar da su ba lamarin da ya ja hankalin kungiyoyin 'yan jarida. A yana ganin tsangwama ta kare nan wannan wurin. A yanka ce dole ila tilas ka tashi ka taiba wurin wani aiki cikin wani yanki a ce dole ila tilas sai ka shaida ma hukuma wannan bai yi ba gaskiya. In ma akwai wanda ke da yi ya daina saboda wa'in gama da sun kai su yi cikin kuskure. A kwatanta masa da cewa 'yan jarida dai ba abokan gaba suna ba. Idrisa Adamu daraktan gidan rediyon sarauniya kenan za ku ji karin bayani nan gaba. sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin ƙasar Ukraine na ƙoƙarin maido da wutar lantarki da ruwan sha wasu manyan biranen ƙasar ciki har da Kiev. kwana guda bayan da rasha ta kai hare-hare ta sama kan gine-ginen fararen hula magajin garin kiev vitali kalishko ya ce kusan kashi saba'in cikin ɗari na babban birnin ƙasar ya kasance babu wutar lantarki da sanyin safiyar alhamis din nan injiniyoyi da ƙwararru kan makamashi sun shafa dare suna aiki don dawo da wutar lantarki da ruwa ya rubuta a shafinsa na telegram ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya wallafa a shafinsa na twitter yau alhamis cewa rasha ta ɗauki nauyin yaƙi na rashin hankali da dabbanci kan fararen hula da ba sa ɗauke da makami kalalaman nasa sun biyo bayan bayyanar shugaba vladimir zelensky ta kafar bidiyo jiya laraba a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a lokacin da zelensky ya ce makamai masu linzami sun afkawa asibitoci makarantu wuraren sufuri da yankunan gidaje zelensky ya ce ukraine tana jiran ɗaukan kwakwaran mataki daga duniya jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya basili na benziya ya yi watsi da abin da ya kira da barazana da rashin hankali daga ukraine da magoya bayanta na yamma a rantsar da daɗaɗɗen madugun 'yan adawa anwar ibrahim a matsayin firaministan ƙasar malaysia wannan nasara ce ga masu kawo sauyi a siyasa da suka shafa kwanaki suna fafatawa da 'yan kishin ƙasa a malaysia bayan zaben gama gari da aka gudanar da aka rasa mai rinjaye a majalisar Sarkin Malaysia ya bayyana sunan Anwar mai shekaru 75 a matsayin shugaban kasar na goma. Yana mai cewa ya gamsu cewa Anwar ne dan takara da ake ganin zai iya samun rinjaye. Anwar ya sha rantsuwa kama aiki ne a wani dan kwarya-kwaryar biki da aka gudanar a fadar kasar. Jam'iyyar Alliance of Hope ta Anwar tana kan gaba a zaben ranar Asabar da kujeru 82, kasa da kujeru 112 da ake bukata domin samun rinjaye. jam'iyyar national alliance mai ra'ayin mazan jiya ta samu kujeru 73 anwar ya samu nasara bayan da wasu kananan jam'iyyu suka amince su mara masa baya a gwamnatin haɗin kan ƙasa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sandan ƙasar china sun doki ma'aikatan da ke zanga-zanga kan takaddamar biyan albashi a masana'antar apple mafi girma da ke yin wayar iphone wanda sabuwar wayar tasa ta samu jinkiri saboda an sanya takunkumi yayin da kasar ke kokarin shawo kan barkewar cutar covid-19 kamfanin fascon yana kokarin samar da wayar iphone 14 da aka yi oda bayan da dubban ma'aikata suka fice daga masana'antar a tsakiyar birnin janjo a watan da ya gabata sakamakon koke-koke game da yanayin aiki mara kyau matsayin kasar china na kasancewa cibiyar fitar da kayayyaki kasashen waje ya dogara ne kan masana'antu irin su Fascon da ke samar da kayan amfani na lantarki, kayan wasan yara da sauran kayayyaki. Jam'iyyar Kwamnisanci mai mulki na kokarin shawo kan sabon zagayen barkewar cutar na baya-bayan nan ba tare da rufe masana'antu ba da sauran tattalin arzikinta ba kamar yadda ta yi a farkon shekarar 2020. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker tok. ya bukaci hukumomin Iran da su dakatar da yin amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga. Da yake magana a wani zama na kwamitin kare hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva yau Alhamis. Tok ya ce Iran na cikin cikakken rikicin kare hakkin bil'adama. Tok ya bayyana goyon bayansa ga gudanar da bincike kan murkushe masu zanga-zanga da Iran ke yi da aka fara watanni biyu da suka gabata bayan mutuwar Mahasa Amini mai shekaru 25 hannun 'yan sanda. Tok ya kara da cewa yin hukunci shine ginshiki na neman tabbatar da adalci ga take hakkin biladama ya shaidawa majalisar cewa hukumomi sun yi amfani da harsashi na gaske hayaki mai sa hawaye da kuma sanduna kan masu zanga-zangar kuma an kashe fiye da mutane 300 tun farkon fara zanga-zangar yau lamis prime ministan kasar pakistan shahibaz sharif ya zaɓi tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta inter service ko kuma isi babbar hukumar leƙen asirin ƙasar a matsayin shugaban rundunar sojoji da ke da ƙarfi yayin da ake cikin rudanin siyasa a ƙasar jami'ai sun ce sharif ya jagoranci taron majalisar ministocinsa domin zaɓo general asim munir daga jerin sunayen hafsoshin soja shida da za su miye gurbin general jawid Bajuwa, wanda zai yi ritaya a mako mai zuwa a matsayin sabon shugaban rundunar sojojin ƙasar ministan tsaron ƙasar hawaja asif ne ya sanar da hakan a wata sanarwa bayan taron inda ya ce tuni aka aiki da ita ga shugaba arif albi domin amincewarsa munir zai karbi mukamin kwamandan sojojin pakistan masu makamin nukiliya daga bajuwa a ranar talata 29 ga watan nuwamba a wani biki a babbar headkwatar da ke birnin rawalpindi da ke kusa da babban birnin kasar islamabad. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da babban bankin Najeriya ya kaddamar da taron ƙasa da ƙasa na yini biyu a karo na farko a kan tsarin hada-hadar kudi da zai tafi da dukkan 'yan kasar a cikin sauki domin su ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum a duk inda suke ko da intanet ko babu. wasu masu ruwa da tsakiya a kasar sun yi imanin cewa ƙoƙarin bankin cbn na tabbatar da cewa nan da zuwa ƙarshen shekarar 2024 an cimma nasarar kaso 95 cikin 100 sabanin kaso 65 cikin 100 da aka kai a yanzu zai samu gagarumin nasara Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. Mataimakiyar gwamnan babban bankin Najeriya kan aikin daidaita tsarin kuɗi Aisha Ahmad kenan tana jaddada mahimmancin bukatar ba da tallafi ga ƙanana da matsakaitan sana'o'i da rance tare da cewa mata ne ke kan gaba a yin ƙanana da matsakaitan sana'o'i a ƙasar. Taken taron na tsarin shigar da al'umma cikin hada-hadar kuɗi ga kowa da kowa na shekarar 2022 shine inganta sabbin dabaru na zamani na fasaha a fagen hada-hadar kuɗi ga kowa da kowa. A yin buɗe taron da shugaban babban bankin Najeriya da Emefiele ya ce a halin da ake ciki a yanzu tsarin hada-hadar kuɗi ga kowa da kowa na kan kaso 65 cikin 100 kuma nan da shekarar 2024 bankin na saran cimma nasara na kaso 95 cikin 100 yana mai cewa dabarun tsarin na da muhimmanci ga tattalin arziki da ci gaban kasar. Koyaya mahalata taron na yini biyu da aka fara gudanarwa a ranar Alhamis ke ganin tsarin na babban bankin Najeriya gara ra'ayinsu. Sunana Malam Muhammad Abubakar. Tabbas wannan abin da babban banki ta tsara na da kyau kuma muna ga fa'idar abun kuma tabbaci cewa wannan abun zai kai ga kakara wayannan tsofaffin wanda suke kakara da suke boye da kudaden su a gidaje ba sa su banki nan yayin da aka farfado da wannan abun zai sanya kaman a wayan ne gare su za su fahimci cewa ajiye kudi a gida akwai matsaloli akan ta amma in kudin kai na banki kai kana nan abunka ajiyayye take ko da yaushe ne ko gado zaka bari ko wani abu haka zai zama ka same ta sauka. Sunana Labiba Galaudu, in kin kalla kaman zuwa bayan da aka nuna mana from 2018 to present yanzu kaman POS machine din nan. Yanzu yanda mutane ke zuwa ba sai sun je banki ba za su je su karbi kuɗin su. So abin akwai many ways inda irin za a iya samun added inclusiveness ma mutane ba wai sai lallai sun je banki ba. Kusan abu ba lalle rana ɗaya za a samu abin da ake so ba. So amma in an ci gaba da yi an nuna musu cewa ga amfanin su ina ga za a samu nasara. Sunana Shehu Ibrahim Alfa, ni ne MD na Belban sabon banki banki ne da muka fara shi a nan Kano. Gaskiya wannan tsari da suka kawo zai tasiri matuka. Bankin Najeriya yanzu ta fito da tsarin da take ba da licenses wanda za ta ba mu dama mu da muke 'yan kasuwa mu zo mu samu licenses din nan mu je cikin karkara saboda mu muka san me suke da bukata saboda haka sun ba mu duk wani buka da nama da za mu iya zuwa mu saka kowa a cikin irin wannan tsari da kan manoma zuwa mahauta zuwa duk wani sana'a da kake yi. Idan aka fitar da tsarin bada rance ko lamuni ana ganin cewa yankin arewa arewacin Najeriya na kashin baya. Sai dai Ibrahim Shehu Usman babban daraktan kamfanin inshora na Jais ya ce. Wannan tsari da babban bankin Najeriya ya fito da shi wato CBN tsari ne mai kyau. Babban matsalar mu shine batun addini da yawanci mutane suke ganin tsarin bankuna na yau ba su daidai ba. Bar alhamdulillah yanzu an kawo tsari wanda yake daidai da shari'a wanda malaman addinin musulunci wato Fris na central bank suka yi approving cewa ya yi daidai da tsarin shari'a addinin musulunci akan haka mu karɓi wannan tsari mu rungume shi kuma dai taimake mu wajen samun tattalin arzikin jama'ar mu ya haɓaka kuma duk inda ake da matsaloli wanda ake samun asarori da sauransu a harkokin kasuwanci da ake tsarin da babban bankin tarayyar ne ya fito da shi da nan national insurance commission suka fito da shi dai taimaka gaya wajen mai da duk wanda suka samu asarori samu tallafi su mai da kudaden su kuma su ci gaba da kasuwancin su so ina kira ga mutanen mu idan tsari ya fito mu yi bincike cikakke inda bamu gane ba mu tambayi wanda suke kusa da mu wanda suke kusa da wannan harkar da ake yi. Tsarin hada-hadar kuɗi na kowa ga kowa na nufin cewa al'umma baki ɗaya ciki har da 'yan kasuwa za su rika samun damar morar dukkanin tsare-tsaren kuɗi ayyuka da tallafi masu fa'ida kuma zai ba su damar biyan bukatunsu na yau da kullum. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf. yayin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ayyana wata dokar hana kamun 'yan jarida ba gaira ba dalili wata dambarwa ta kunnu kai a jihar tawa bayan da 'yan sanda a garin keta suka kama wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto bisa dalilin bai sanar da su ba zuwansa garin na keta wakilin muryar amurka haruna mamman bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Matakin da tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu ya ɗauka a shekara ta da goma sha ɗaya ta soke dukkan wata doka mai musgunawa 'yan jarida ta samu yabo da guda daga ƙungiyoyin duniya musamman na aikin jarida kamar Reporter San Frontier. To sai dai fa sannu a hankali ana samun masu son mayar da hannu agogo baya kamar yadda ya faru a gundumar keta da ke cikin jihar Tawa inda wani ɗan jarida na RTT Radio telebijin tenere dauke da kyamarar shi ya samu kansa a hannu da ma ofishin 'yan sanda bisa dalilin wai bai sanar da su ba zuwan shi a garin keta hamma adamu shine daraktan gidan relay na rtt na tawa Binke laifin da wanda ya yi su ba su da labari zai zo cikin keta shine laifin shi sun gan shi da kamera kuma su dan sanda ko iko bai da labari saboda ne suka kai cikin suka bata mishi lokaci suna so su sani saboda mine ya zo cikin keita yana da kamera ba sai kullum in muna so mu ta aiki ba mu tashi mu ta yi ga ma polisi ina zamu wannan ba cikin doka yake ba ba na farko bane ba an taɓa yi muna shi irin shi illela can ma polisi sun kama mu sun kai mu wurin prefe prefe ya ce bai da labari wannan lamarin da ke kasancewa wuce dan makaɗi da rawa ya janyo hankalin ƙungiyar. kungiyar 'yan jarida ta jihar Tawa kamar yanda ɗaya daga cikin membobinta Idrisa Adamu daraktan gidan rediyo Sarauniya Tawa ya yi mini ƙarin bayani. A yana ganin tsangwama ta ƙare nan wannan wurin. A yanka ce dole ila tilas ka tashi ka taiba wurin wani aiki cikin wani yanki a ce dole ila tilas sai ka shaida ma hukuma wannan bai yi ba gaskiya. In ma akwai wanda ke da niyyi ya daina saboda wa'in gama da sun kai su yi cikin kuskure. A kwatanta musu da cewa 'yan jarida dai ba abokan gaba suna ba. Zauren 'yan jarida na kasa mai zondola Press ya soki wannan zaki dakewar ta waɗansu ma'aikata da suka ce yana iya janyo wa ƙasar wani bakin jini a duniya kamar yadda suleiman bara na maison de la presse cewa da zauren 'yan jarida na jamhuriyar nijar ya bayyana mini muna bakin ciki da irin wannan abubuwan da suke abkuwa tsakanin 'yan jaridu da wanda ya kamata a ce suna kare mu tun daga cikin constitution in ka ɗauka article na 31 ya yi zancen injin jarida ba abu bane wanda yake haɓaka injin jarida a ƙasa saboda shuwa shugabanni suna kokari su ga yadda za a yi a ce an tabbatar sun jarida da incin hudun albarkacin baki amma kashi akwai wasu wanda suke ga in suka yi wannan abun kamar wani jarumci ne su ko san ba abu ne na ci baya irin wannan shi zan ne aiki ne kowa da nashi shin irin wannan shine karo na farko ita ce tambayar da na sake yi wa suleiman bara na maison de la presse zauren yan jarida na jamhuriyar nijar wannan ba karo na fari bane ake samun irin wannan wannan matsalar ko muna fata a ce kal irin wani abubuwan su kara abubuwa. dan jaridar dai na rtt ya samu sallama bayan ya share lokaci ana masa tambayoyi a ofishin na 'yan sanda a garin keta waɗansu 'yan jarida sun ce min hakan tana faruwa ne saboda ma'aikata da dama da ke cikin karkara a cikin ƙasar na ganin nesa suke da babban birnin mai kuma suna iya karyawa ba gaba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman. A ranar 25 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da zai kafa sabuwar gwamnati a Najeriya tare da 'yan majalisun tarayya. Jami'iyu goma sha takwas ne za su shiga takarar shugabancin ƙasar wanda tuni suka fara yakin neman zaɓe a jihohin ƙasar. Jami'iyyar APC mai mulki na daga cikin jami'iyyun da ke kokarin zarcewa kan mulki bayan shugaban ƙasa mai ci Muhammadu Buhari ya sauka daga mulki. Alhaji Ibrahim adon garin lafiya a jihar Nasarawa ya ce suna da yakinin jam'iyyar su za ta lashe zaben. Ai hajiya idan da ke lura da abin da ina faruwa a Najeriya yanzu. Ai mu bamu da wani su abokanan takara a wani fati. Ai APC ma bata taba zaben da za ta yi zabe a cikin lumana a cikin kwanciyar hankali kamar wannan zaben da za mu yi na shekaran da za shi na ba dalilin da yasa na gaya muke haka mun san abin da makiya sun muna mun san abin da kokari shi mai girma shugaban kasa ya yi mun san abin da wa'anda sun sa kafa sun neman su babbata mana mulki amma ridin da yasa na ce muke ba mu da yan takara yanzu a orders part ba ma shakkan wani ko ba ma ji tsoron wani ki duba combination din da APC ta yi kin san abin da Tinubu ya yi a Lagos da lokacin yana gona mm. a shekara takwas shi mm. har shi ma ina yawan da muke irin abubuwan da bawan Allah nan yaya Maiduguri. To amma ranka daɗe a sanin kowa ne yanda wato APC ta zo da hankoron cewa za ta magance waɗansu matsaloli ta dai iyakan ƙoƙarinta amma akwai matsalolin da ba ta iya warware su ba. Kana ga kamar wannan ba zai kawo na kaso ma harkokin cin zaben ta ba? Ai hajiya abin da mutane muna so su sani ne. ai akwai abin da mutane suna boye. To duk wani fitina na Najeriya mostly problem da ina faru na Najeriya problem ne na wanda ba su kafa gwamnati ba su yi kokari su rushe wani gwamnati saboda su bata maka wani gwamnati ajiya al'umman najeriya kusan 1985% wallahi ajiya sun amince amma najeriya ai problem da ana cikin najeriya yanzu ba maganar addini ba ne hmm. magana ne wane ne zai zo ya mana abin da ya kamata a najeriya wannan shine gaskiya magana biya a gefe guda kuwa alhaji jamilu baba wani dan jami'iyar ta apc ya ce jami'iyar na bukatar yin gyara idan dai tana bukatar nasara matsala shine 'ya'yan fati lokacin da aka shiga zaɓe zaɓe da na daga zaɓen congress na naɗa shugabanni jam'iyyu da zaɓe da wanda suka shiga takara matsayin neman takara ko gamna ko ɗan majalisa ko wane ne da shauran wayansu mutane wanda aka musu ba daidai ba har yanzu ba a kira su an zauna da su an nemi haɗin kansu don su ba wa tafiyar haɗin kai ba ana nuna musu ba su isa ba ba su da abin da za su iya yi don haka jam'iyyar tana da matsala to ya za a gyara ya ko ita uwar jam'iyya wannan korafe-korafen da aka kai yana gabanta 'yan takarar neman gwamnoni sun kai korafinsu 'yan takarar masu neman kujerun majalisu sun kai korafinsu amma har yanzu ba wanda fa uwar jam'iyyar ita kanta ta kira shi ta zama da shi don ta ji menene korafinsa kuma me za ta gaya mar yayi kullum sai ana cewa za a yi za a yi kuma za a yin nan kuma lokaci ne yake tafiya yana kira da shi dan takara mai neman shugabancin kasa na jam'iyyar apc bola ahmed tinubu ya yi amfani da wannan daman ya shiga al'amarin nan don ya ɗinke wannan jama'a jami'iyyar prp wanda marigayi malam aminu kano ya kafa a shekara ta da 1978 ta da kola a biyola ne a matsayin dan takarar shugaban kasa rabiu lawan da ke zama shugaban jami'iyyar prp a jihar plateau ya ce nasarar da suka samu a zaben cike gurbi na jos ta arewa da basa a majalisar wakilai ta ba su kwarin gwiwan samun nasara a zaben gama gari. Jam'iyyar PRP ita kaɗai ne ta yi tsaftatacciyar primary election wato zaben fidda gwani. Hmm, a nan jihar Filato kenan. A nan jihar Filato wanda ba wani ba wani maganan kotu ko wani ɗan jam'iyya da zai ce an yi abu kaza ba mishi daidai ba ya ce ƙara kotu ko ya rubutu a social media ko wani abu babu. Hmm. Da waɗanda suka ci da waɗanda Allah bai basu ba duka mun haɗa hannu ana kan tallata 'ya'yan takarkaru. Moroba wannan kujeran da PRP ta samu na reps na mm. basa jos north shi ma kansa yana daga abin da yake tallata jam'iyyar namu ta yaya kuke ganin kamar har za ku janyo jama'a ba a nan jihar plateau ko kuma a nan arewacin najeriya ba har ma kudancin najeriya ta yadda kuma za ku kafa gwamnati mutanen najeriya sun gaji da wannan jam'iyyu guda biyu da mm. apc da pdp saboda tun lokacin da suka fara abu ne wanda dan juma da dan jimmai suke yi babu bambanci abin da muke muke janyo hankali. hankalin mutane shine muna tallata jam'iyyar bisa ga principles da ideologies wato manufofi da kuma abubuwan da aka gina jam'iyyar akai jam'iyyar PRP an gina ta ne a kan dan da ba na kowa ba ya zama kowa a kasar yanzu barin baki wani karamin misali hmm. ko a wurin sayar da nomination form babu jam'iyyar da farashin ta yake kasa da na kowane jam'iyya sai PRP wanda ya zamanto idan kana neman House of Assembly APC form ɗinta ya fi naira miliyan ɗaya mu kuma PRP dubu ɗari ne kacal hmm. wani yana abin da yake janyo hankalin mutane cewa eh wannan jam'iyyar tamu ne tana son talaka tana yi da talakawa tana yi da ɗan da ba na kowa ba kuma alhamdulillah muna samun karbuwa a kullum. Jami'iyyar PDP ta yi shekaru goma sha shida tana mulki kafin jami'iyyar APC ta karbe a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Mr. Emmanuel Macham ya ce duk da matsaloli da rarrabuwar kawuna daga wasu gwamnonin jami'iyyar za su yi nasara. PDP in Allah ya da wannan karo za mu lashe wannan zaɓe musamman ma na shi Alhaji Atiku Abubakar domin Najeriya Najeriya ta sami kanta a cikin mawuyacin hali na shekara takwas da ya wuce ko kuma bakwai da rabi. Kuma mutane sun san lokacin da PDP ke mulki akwai abubuwa da dama wanda ba a same su a cikin wahala irin wanda yanzu ana ciki ba. kuma mutane sun sani cewa tabbaci idan atiku ne ya zo bisa ga connection nashi bisa ga yadda ya yi rayuwar shi akwai canji wanda musamman za a samu a fannin gwamnati. To sanin ka ne cewa wannan jam'iyya ku tana cike da matsaloli musamman idan ka dubi yadda waɗansu gwamnoni suna PDP ne amma sun bijire wa bin babban ɗan takararku na shugaban ƙasa a nan jihar Plateau ma kuna da ɓangarori daban-daban na wannan 'yan pdp ta yaya za ku hmm. haɗa kai har ma a ce kun tunkari wannan zaɓe don samun nasara mu dai wayannan gwamnoni wayanda suna da ɗan karamin matsala a jam'iyyar pdp wato ita son kai ne kawai barin ɗauka ma shi wannan gwamna na na rivers hmm. ya daɗe sosai yana taimako a cikin jam'iyyar ta pdp tunda ya zo ya nema zaɓe bai samu ba ya sauri kenan yansan Wike abun da dama muna tunani a wurin shi shugaba ne kuma wanda zuwa nan gaba zai zama shugaba a kasan nan wato tun da shike bai samu ba ya kamata a ce ya haɗa kai da da shi a tiku abubakar saboda su tabbatar cewa yaya ne za a yi a ci zabe a Najeriya gaba daya. Ita ko jam'iyyar Labour wanda ta tsaida Peter Obi a matsayin dan takarar shugaban kasa cewa take tana buƙatar samar wa 'yan Najeriya mafita ne kan matsalolin da suka dabaibaye su. Mr. Namiji mai cibi kusa ne a jami'iyyar ta Labour. Kuma a yadda Labour Party take, kin zan sabuwar party ne wanda dukkan jama'ar Najeriya baki daya kowa yana sa ido a kai domin ya ganin cewa an yi canji domin a yi wani sabon juya a ga ko me yake tafiya. Kowa ya riga ya gaji da waɗannan jama'u da an saba yin su. Kin ga abin kamar tafiya ne na sabon gona. in ka da kana yin gonan ka ga ba riba dole zaka kama sabon gona to ita labour party kamar yadda ka yi bayanin cewa sabuwar party ce ta fi karfi a waɗansu ɓangaren najeriya kana ga ta yaya za ku faɗaɗa hannayenku don janyo sauran ɓangarorin najeriya su fahimci alfanun da ke cikin wannan party mutane da kawai suke maganganunsu suna faɗa cewa labour party jam'iyyar ne na krista ba haka take ba domin in kin gane yanzu shi mai neman eh, kudaran shugaban kasa a najeriya gaba da kirista ne mataimakinsa kuma musulmi ne domin a siyasa ba a ta addini ana yi ne domin kowa ya amfana kuma domin kana son ka yi shi ka kawo mutane ka haɗa kansu domin kar wata rigima ta shiga ka gaza ka ɗauke kirsa ka ɗauke musulmi domin a samu a yi tafiya daidai a kasan nan to Allah kuwa ya raba mana addini da mu zauna lafiya a kasan nan ke ba kina ji ko ban faɗa ba ba kin sani hmm. cewa maganar Labour Party da musulmi da kirsa kowa ya karbe shi a kasan nan hmm. domin an riga an gaji da wasu abubuwan da da mutane suna gani kamar cewa ah, mun zabe wani kila zai zai tallafa ma kasa nan don mu samu amfanin arziki a zauna a zo lafiya to kasan ma yanzu ma ba lafiya kake ba saboda haka a shirye muke domin mu ci zaben kasan Yayin da daukacin jam'iyyun goma sha takwas ke hankorin samun nasara a zaben, ita ko hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya wacce ta yi alkawarin gudanar da zaɓe sahihi ta kuma ja kunnen 'ya'yan jam'iyyun ne kan su kiyaye yarjejeniyar zaman lafiya da suka yi don kaucewa tashin hankali kafin zaben koma bayansa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Mai saurare barkanmu da sake haɗuwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku kai tsaye cikin akwatunan rediyoyinku daga birnin Washington DC, gundumar Columbia. Sanin kowa ne da musamman masu sha'awar wasan kwallon kafa. cewa gasar kwallon kafa ta duniya da aka fara a kasar qatar ya fara ba da mamaki musamman ganin cewa kasashen da ake ganin cewa su ne suka yi fice a duniya a fannin kwallo to a yanzu labari ya canza a fafata da aka yi jiya laraba kasar morocco da kasar croatia an tashi can babu wanda ta jefa kwallo a ragar abokiyar karawarta wanda aka yi tsakanin kasar jamus da kuma kasar japan wannan karawar japanawan ne suka yi nasara akan jamusawa da ci biyu da daya sai wanda aka yi tsakanin kasar sufaniya da kuma kasar costa rica wannan fafatar sufaniyawar sun yi ruwar kwallo a ragar costa rica har sau bakwai ba ko daya sai kuma kwallon da aka fafata a yau alhamis da misalin karfe goma sha ɗaya na rana agogon najeriya tsakanin kasar kamaru da kuma kasar switzerland an tashi daga wasan kasar switzerland din ta jefa kwallo ɗaya a ragar kamaru domin ƙarin bayani kan yadda takun wasan kwallon duniya na wannan shekara ta 2022 na gayyato wani mai bibiyar harkar kwallo don ya yi fashin baki gabar farko na fara gasar kwallon. a sunana nasir shu'aibu mazaunin garin cikin garin bauchi kuma mai bin diddigin kwallon kafa kuma sport lover na kwallon kafa haka ne to ya kaga takun wasan nan na kwallon duniya da aka fara gani a zahirin gaskiya wannan shekara kwallon da ake buga na world cup na wannan shekara ya zo da abin al'ajabi da abin mamaki don kwallo guda biyu da aka buga ma tsakanin argentina da saudi arabia germany da japan tsohon tarihi a wasa wayannan match guda biyu sun ba mutane mamaki sosai ganin cewa yadda wayannan tsofin timatimai suke da kamar su argentina da kuma germany so gaba ɗayan su a wasan nan ta sa sasin shakunya wanda idan ka duba yanayin yadda saudi arabia suka buga wasa ya ba mutane mamaki sannan idan ka duba yadda japan suka yi wasa su ma sun ba da mamaki ba wanda ya taba tsammanin cewa wasan su zai zo ga wannan sakamako. saboda haka wannan yana nuni da cewa dai ba za a san macito ba sun a kare a kwarai da gaske wannan world cup din gaskiya ba za a san mace to ba sai miya ya kare duk da cewa dai su france wanda suke da su ne defending champion wanda suke zo da kofin su nuna hazaka wasan su na farko amma hakan ba zai sa a ce cewa a eh, lalle su ma suna da tabbaci na 100% din cewa za su ci wannan kofin ba. To kaman wanda suke wakiltan Afirka menene kake ganin takun su halin yanzu? Eh takun wanda suke wakiltan ah, Afirka kamar yadda ake hasashe yau da 'yan Afirka guda biyu za su buga wasa kamaru da ɗaya tim din. So muna tsammanin yau insha Allahu Rabbi za mu samu canji daga gefen 'yan afirka don muna fata ko da bai sha ba a ce an tashi duro Abdullahi Muhammadu muna amurka daga bauchi a nigeria masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da sa'ida hamdun wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.